تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين جوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da wato sha biyar ga watan shida shekara 2017 a wannan santa ta al'imamu malik ƙarƙashin daura ta haddace hadisai na annabi muhammad da 'yan uwa suka shirya suka gudanar a cikin wannan wata mai albarka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya saka musu da alheri kuma ina fatar wanda suka yi karatun Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abinda suka karanta su aiki da shi muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya sa abinda muke karantawa ne zo ya zama matsala a kan ko shakka babu mata suna ƙoƙarin yin karatu a wannan lokacin amma babban inda ake samun matsala da su su kuma bayan karatun ba aiki da karatun da haka ake cewa idan kun talata dari fatilka musibatu idan baka sani ba rashin sanin shi kan shi matsala ne wa in kun ta dari idan kuma mutum ya sani ya aiki da abin da ya karanta to fal musibatu a azamu musiba kuma ta karu bala'in ya karu a musifar kuma ta karu shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce wa qur'anu hujjatul laka au alayka littafin Allah hujja ne a kanka in ka koye shi ka iya shi kai aiki da shi in aka je gaban Allah sannan littafin Allah hujja ne a kanka idan mutum bai koye shi ba bai iya shi ba bai aiki da shi ba to wata za ta zo za ta koyi arba'una hadisi ana tashi daga gurin karatu da ta tafi gida kuma ta je ta arba'u na tsaya a can kana kallon ta ka kalli rayuwarta wala sai ka iya fahimtar cewa kamar ba ta da alaƙa da karatu alaƙa ta kusa ko ta nesa ba ce ga abin da zan faɗa ba amma akwai wasu al'amura da suka zamanto dole muhimmai wanda ya kamata mu janyo hankalin su 'yan uwa mata a kan shi abu na farko la'akari da yadda kwanaki suke gangarewa yau ga shi ashirin ga watan ramadana da zaran kuma shekaru wato aka sake kwana tara ko goma shi kenan kuma an riga an yi ban kwana da wannan wata na Ramadana. a nan a cikinku kun san wasu a shekarar da ta wuce da su aka yi azumin nan amma allah gashi ya kaddara bana ba a yi da su ba ta yi ba mamaki shekara da za ta zazo kina daga cikin wanda ba dole ba ne a yi da ku mutum ya riga ya gangara ya ce shi ya sa allah subhanahu ta'ala a cikin ƙur'ani ayoyi guda biyu daya a suratu ali imrana daya a suratul baqara yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari a baqara wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas a ali imrana wa ikhtilafil layli wan nahari sayati la ayatin li ulil albab yadda Allah subhanahu wata'ala ya halitta sammai da kasai ya sanya dare da wuni suna wucewa Allah sai ya ce akwai afa abin lura amma ba kowa yake gane cewa wani abu zai faru nan gaba sai mutumin da yake da hankali ya zauna ya tunani shi ya sa zai gane ina aka fito ina za da haka ake kiran allayu wannan haru da sababbi guda biyu da haka al'imamu da duredu a cikin makasura shi yake cewa inda jadidai sababbi guda biyu sune al wannan wan nahar idza mastawliya ala duk lokacin da suka nacewa wa sabo shine saurayi ko budurwa to ka ba su lokaci ka gani sai sun kusantar da shi zuwa ga kuka idan a cikin kuran kuna ganin wata gashin kanta fari ya yi yawa ku tambaye ta an yi lokacin da ita ma gashin kanta ba fari ba sakamakon zuwan allelu wannan har kawai ba ta aune ba sai ta samu kanta a haka to ke ma idan Allah ma ya barki an tafi haka kina nan damin da kike takama da shi za ki kanki a wancan matakin shi ya sa malam lawan abubakar Allah ya ji kansa yake faɗa ya ce duk inda ka ga tsohon banza to asalinsa yaron banza ne idan ka ga tsohuwa yanzu da tsufanta ta zama tsohuwar banza to kana bincika za ka samu dama tun da ta taso yarinyar banza ce da duk wanda bai so in ya tsufa ya tsufan banza to kar ya bari a lokacin da yake da yarinta a jikin shi ya zama yaron banza da izinin Allah Allah ba zai bar shi ya yi tsufan banza ba allailu wannan haru dare da wuni da suke tafiya suke jujjuyawa al'imamu bin direba ya ce musu aljadidai ne sababbi guda biyu ana samun wa'annan ɓangarorin ne a ɓangaren wuni da kuma ɓangaren dare yanzu kowace daga cikin kunan lokaci yana farawa ne daga sakan-sakan idan ya zagaya so 60 sai a samu minti daya idan ya zagaya minti 60 shi ne sa a samu awa daya awa ashirin da hudu dare da wuni shi yake ba mu allai wannan haru idan kina zaune yanzu kina kallon agogo agogo yana bugawa tak tak tak to ki ɗauki hannunki ki ɗora a kan za ki ga irin yadda agogo yake bugawa tak tak haka kirjinki yake bugawa tak tak idan agogo ya zagaya so takwan aka samu minti daya minti sittin aka samu awa daya in kana zaune ba faɗa maka yake yana ce maka lokaci yana tafiya ba to haka bugawar ƙirjin kowane ɗan adam yake faɗa masa cewa lokaci yana tafiya lokaci yana tafiya lokaci yana tafiya sannan babu abin da yake da tsada a rayuwar ɗan adam kakaf kamar alwaku shi yasa ali bin abi talib radiyallahu anhu yake cewa fa innal yawma amal wa ghadan hisab yau duniya lokaci ne da dan adam yake da dama ya aiki gobe kiyama ba a yin aiki sakamako aiki daka ba wani abu da mutum zai iya samu na amfani a rayuwarsa ta duniya ko a lahira sai idan ya yi amfani da lokaci sannan wannan abu yake iya samuwa yanzu yau muna alhamis jiya da daddare muna daren alhamis yanzu da rana ta je ta faɗi mun fita daga ranar alhamis za mu shiga daren juma daga daren jiya alhamis zuwa wayewar gari yau alhamis sanda rana za ta je ta faɗi idan daga wayewar gari zuwa rana ta faɗi in kin yi abin da ya dace a wurin shi kenan da zarar rana ta riga ta faɗi wannan alhamis ɗin ta riga ta tafi kenan ba za ta ƙara dawowa ba har gaba da abada idan kuka ga wata alhamis ta dawo to ba wannan bace sabuwa ce shi yasa ake kiran al-lail wan nahar a ce musu sababbi guda kuma matsala ta biyu shi ne abin da ya gudana a bangaren daren ko a bangaren wunin mutum zai je gaban Allah subhanahu ta'ala ya tsaya Allah madaukakin sarki zai tambaye shi yadda aka yi lokacin ya fara da yadda aka yi lokacin ya ƙare da shi ya sa malamai suke cewa akwai wasu tambayoyi guda biyar da ya zama wajibi kowane mutum in yana rayuwa a duniyar nan ya kansa su kuma ya ba kansa amsa yi ma mutum kansa waɗannan tambayoyin mace shi ko namiji kuma ya ba kan shi kyakkyawar amsa shi yake sa ya rayu a duniya ya san dalilin da yasa yake rayuwa kuma zai rayu cikin mutunci sannan zai mutu a mutunci zai fi kabari ya zauna cikin mutunci kuma ran da zai tashi ya je ya tsaya gaban Allah za a karbe shi a matsayin mai mutunci da zarar kika rasa ma kanki wa'annan tambayoyin guda biyar da amsa mai kyau to za ki rayu a duniya ba ki san dalilin da yasa kike rayuwa ba wannan zai ja miki wato mutuwa wato wacce ba ta da kima sannan za ki je cikin kabari za ki zauna zama mara ƙima? sannan ran da mutum zai tashi ya je gaban Allah ya tsaya zai tashi ba shi da ƙima. tambaya ta farko mutum ya tambayi kanshi man halaka ne wa ya halice ne dukkan ma'anan wajen duk wanda ya tambaye kanshi wa ya halice shi ya san akwai wanda ya halice shi ba haka kawai ya kawo kanshi duniya ba babu wanda ya kawo shi ta biyu yayin da kika tambayi kanki wa ya halicce ki kika ba kanki amsa ta sai ki tambayi kanki wanda ya halitta me yasa ya halicce ki haka kawai ya halicce ki babu manufa ba dalili kawai ya kawo ki duniya akwai dalilin da yasa ya kawo ki duniya na uku ki tambayi kanki man ana ni dinnan yanzu wace ce ni yayin da kika tambayi kanki kewa ce da kuma asalinki to zai sa ki iya fahimta ko kewa ce domin mutum ya kasa fahimtar waye shi kuma mai asalinsa tunan matsala ne asalin ɗan adam daga ƙasa ne mu kuma dukkan wanda ka gan shi a nan gurin daga dugon mani ne di yadda za ku ga wata a nan wajen za ta zara ido ta nuna ita za a yi makara ai ba a ita ba ta fa keto matakin da ba a wuce ba wanda ake kakowa a tofar abin goshi ne mataki na mani sai da kika zauna a ciki haka kwana arba'in sannan kika juya kika koma jini kwana arba'in sannan kin yi zama ba ki wuce tsaukan naman da za a ɗauka a sa a baki ba a tattauna kwana arba'in sannan aka turo mala'ika ya busa miki rai shi yasa wani sun haɗu da wani yana tafiya yana jan kayansa yana takama ya ce masa ka duk tsoron Allah irin wannan tafiyar da kake ta jabbabirai haramun ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hana yawai, ko ya ce kai kafin ko ni waye kuwa ya ce na sani mana ya ce waye ne ya ce kai mutum ne asalinka daga ƙasa ne kai kuma daga ɗigon mani ya kai ya ce yanzu da kake tafiya babu komai ka shinya a cikinka kuma da ka mutu ƙasa za a je a buɗe a saka a rufe a ba shi kenan ba yanzu duk wata ta mutu a nan gurin in ba a ɗauke ta an je an rufe ta ba da za a bata ta kwana bakwai a nan wajen in an shigo nan gurin ba zai zauna ba sannan mutum ya tambaye kanshi aina ana a ina nake yanzu ki tambaye kanki a ina kike yanzu inda kike waje ne dama wanda Allah ya kawo ki tun kina ciki kafin ki zo duniya da ya ce inna kalakana insana min nutfatin na nabtalihi sai ya ce mun halitti dan adam ne dama za mu jarrabe shi gida ne na jarrabawa Allah ya faɗa haka a Qur'ani a wajeje da dama zai ce wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah zai ce allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wanda ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarraba ku ya ga cewa waye zai aiki mai kyau a cikin ku sannan yace inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala gidan jarrabawa to shi ya tunda yace nabtali ni za mu jarrabe ki to da kin shigo duniya kuma da ta cin karo da abubuwa daban-daban za a jarrabe ki da samu a jarrabe ki da rashi yau idan kin yi dariya gobe ki shirya za ki kuka in kin yi farin ciki yau gobe za ki bakin ciki idan kin kirgari riba yau gobe ki jira asara na zuwa in kin samu nasara yau gobe ki jira karewa yana zuwa dole ne in dai a wannan gidan ne wannan ita ce ka'ida jarrabawa mafi girma da Allah zai ma dan adam bayan ya kawo shi duniya ya jarrabe shi da umarni ya ce masa yayi ya jarrabe shi da hannu ya ce masa ya bari sai ya so a cikin jarrabawar mafi yawancin abubuwan da ɗan adam wato yake su kuma nan matsala ne mafi yawancin abubuwan da baya so to nan ne kuma tsiratin da haka annabi ya faɗa ya ce an kewaye wuta da abin da mutane suke su, da haka za ku ga duk aikin da mutane za su tafi wuta to sun fi ƙaunar wannan aiki yanzu yau wannan wajen karatun nan da farawa zuwa yanzu da cewa aka yi an ɗauko wani shahararren mawaƙi ko ɗan wasan hausa daga kano ya taho kun ga cikin azumi ne ku wallahi tallahi ba wai hol nan ba makarantar mata ya kara kuma ba wai anna ba ne za su tara a'a musulmi ne za su tara kuma ba wai kyauta ba a'a da kuɗi sai an biya za a shiga to za ku ga nan wajen ya yi kaɗan amma yanzu ba ko sisi mutane ba za su iya zuwa ba saboda wannan hanya ce ta tsira wannan yana daga ciki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi yasa suka ce samaniyatu tajri ala an-nas kullihim wala budda lil insani yalqa samaniya abubuwa guda takwas suna gudanarwa akan mutane kuma in dai kana rayuwa a duniya dole sai ka ci karo da daga cikin waɗannan akwai sururun wa huzunun واجتماع وفرقة وأسر ويسر ثم سقم وعافية أقول سرور فلنتكي in mutum yana cikin farin ciki to ya jira bakin ciki zai bi baya sannan akwai wato sururun wa husnun wattima'un akwai haduwa sannan wa furqatun akwai kuma rabuwa yanzu wata a nan wajen ta yi watakila ta taso wata bata san mamarta ba wata san bata san babanta ba ko bata san ɗaya daga ciki ba ko ta taso ta san su amma yanzu an yi gaba da baban saura maman ko an yi gaba da maman saura baban ko an yi gaba da su duka in dai a duniya ne to sai ka samu akwai rabuwa ko wata ta taso da ƴaƴanta an ɗauki wani adadi an yi gaba da su an bar wasu dole in dai a wannan gidan duniyar ne sai ka samu akwai wannan sururun wa huzunun wa sima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun idan mutum yana cikin sauki yau gobe kuma Allah ya jarrabe shi ya fada cikin tsanani sannan wa sun summa suqumun wa afiya in kana cikin lafiyar kaloba abin da yake damunka ka gobe kwatsam kuma sai ka ga rashin lafiya ya zo maka idan kina matashiyarki da jini a jikinki kina nan gobe kawai sai ga kuma tsufa ya zo miki in dai mutum yana cikin wannan duniyar to dole sai ya ci karo da waɗannan matsalolin shi yasa wani malamin yake cewa ya kaɗi ba duniyar da niyyar innaha ya kai wanda kake neman duniya kaskantacciya wacce ta ja maka karabi da Allah sai ce sharafin rada kai hankali da ita tarko ne na halaka wa qararatul aqdari kuma gida ne na halaka yace darun gidan da yake mata ba ana karfi yau ne ha duk sanda ta saka dariya yau abakar gobe sai ta saka kuka yace to bu'dan da lahamin dari wannan gidan da ita ce ɗabi'arsa yau kai kuka kai dariya gobe kai kuka kai farin ciki yau gobe kai bakin ciki kana lafiya yau gobe ba ka da lafiya ka samu yau gobe ka rasa yace bu'dan da lahamin dari wannan gidan ko Allah ya wadannan shi tur da wannan gidan wannan ki fahimci wannan ki gane a ina kike yanzu sannan tambaya ta biyar ki tambaye kanki ina kuma za ki koma in mutum bai da wayannan kyakkyawar amsa wane ne ne na farko wa ya halicce ni me yasa ya halicce ni wa ce ni a ina nake yanzu ina kuma zan koma da wallahi za ki rayu ko a duniya ko za ki samu matsala wani ba za ki gane cewa kin samu matsala ba sai ranar da mala'iku suka zo ɗaukar ranki sannan za ki gane cewa kin riga kin saki layi kin saki hanya kin samu ainihin wato matsala wannan yana da ciki to don haka jan hankali da kuma nasiha ta farko ku ji tsoron Allah wajen gudanar da wato lokutan ku a inda ya dace musulmi kullum ana so a same shi yana abu guda biyu ko dai abin da zai ciyar da rayuwarsa gaba ko abin da zai gina masa lahirar shi da abin da ba shi da alaka da wannan to ba a so mutum ya shagalta kansa da wannan abu yanzu ɗazu da safe a kowane littafi na na na asama wa igirin shehu su dan fojo da nake karanta sunan littafin tambihul aqilina tambihul gafilina wa tazkir al aqilina ila turuq salihina mata ce ta rubuta littafin a nan garin sarkuto yar gidan shehu usmanu dan kuma irin wannan kallata kallatan yanzu da a ce yar gidan shehu tana nan ta shagalfi da shi yaushe za ta iya wani rubutu na addini wanda bayan ba ta duniya za ka amfana da shi kuma rubutu sosai kayyam duk da littafin ba babba ba ne rubutu sosai karatu ta zuba a cikin littafin rubutu sosai ta amma kun zo ke ce arewatan tuhu wannan shirin na daɗin kuwa efeson da aka yi sama da ɗari da wani abu wata idan tana baka labarin shi billahi ladin za ka ɗauka ita ta tsara tuntun a lokaci kaza a daidai guri kaza an yi kaza a daidai guri kaza an yi kaza a lokaci kaza an yi kaza wata ma sai ta ce maka ai wannan ma an riga an gama shi yanzu an samu an an faro sabon episode a fim din wane ya mutu wane ya mutu to ba mutuwa ya ba aure wance wance ta mutu to ba mutuwa sai ba aure kai ta bata lokacin a nan a iska daga nan akwai tashar daɗin kowa banda shi shi shirin daɗin kowa to akwai tasha ta hausa sunanta daɗin kowa akwai farin wata akwai tauraruwa akwai gamzaki to sannan ga na indiya zia fulam zia fulam ɗin ma yanzu an ce hatta hausa akwai akwai bollywood ga mbc 1 mbc 2 mbc 3 mbc 4 haka za ka gama daga wannan tashar ta tsallaka wannan tashar wata sai ta zauna cikin ramadan din nan sai ta awa biyar tana kallo ko shida ko bakwai in an mata magana ta ce cewa ai yafi zaman banza saboda ka gara ta zauna ce wannan kallon da ta zauna ce mai ta zaman banza kina nan kin bata lokacinta akan wannan ranar da mala'ika zai Allah zai turo a damamu mutum a gaba da shi ba maganin cewa wai a dan baki dama ki dan abin da ya kamata ki jaddata a baki dama ki gyara sannan a tafi wannan ke kika san shi matsalar ce da haka yana da kyau akwai kalubale kwarin gaskan gaske musamman matan da suke da alaka da sunna yanzu wajen su tashi su yi karatu kuma su koyar da karatu A addinin musulunci addinin nan na maza ne addinin nan da mata ne shi yasa shek muhammadu Salihu Al-Usaimi a littafin shi da yama Bukhari sharhi shi shek usaimin a ƙarƙashin hadisin awwalu ma buli abin rasulullah wahayi a arru'ya a salihah cewa ya wacce ta fara imani da annaba ka kaf a duniya na naka shi sannan mutum na biyu shine warqata bin ya ce wayannan sun imani da annabi ne tun yana annabi kafin ya zama manzo yace to bayan annabi ya fito waje zai kira mutane zuwa ga Allah ne sannan na Abubakar ya fara imani da shi a waje shi ya sa lokacin da aka samu matsala ya dawo ya ce masa zammiluni lullube ni na ga wani abu ina jin tsoro na na kabi da ta ce wallahi Allah ba zai wulakanta ka saboda kana sadar da zumunci kana ɗaukar nauyin wanda ba wanda zai ɗauki nauyin shi kana yin karam ba ta tsaya nan ba ta ɗauki manzon Allah ta tafi da shi wajen warƙata bin nufal ta ce mai saurara yi bayan da warqata bin nufal ya saurara annabi ya ce masa ai wannan ba komai ba ne. mala'ikan da yake zuwa Musa ne ya zo maka ya ba shi labari Da shi yasa shekarar da na nana da ta rasu annabi ya yi bakin ciki ake kiran shekarar a ce mata amul buzu shekarar bakin ciki Don haka ya zamanto wannan kalubalen akwai shi musamman a daidai lokacin da matan shi'a suka tashi suke sosai sun yada aqida mara kyau tsakanin yan uwan ku mata to akwai wajibi na ku tashi ku yi karatu karatu ingantaccen karatu ku san aqida don yada karatun tsakanin yan uwan ku mata a nan kasar na faɗa a wajen karatun dare nan inda dama jihar sokoto ne kai inkarin karatun mata abu ne wanda bai mata so ba domin shehu usmanu da ɗan uwansa abdullahi gwanda sun yi rubutu a kan cewa karantar da mata abu ne wanda yake sananne littattafai shehu usmani ya rubuta a kan wannan da haka in ana iya musu a wasu guraren to a nan sakkwato wannan mutum bai yiwa domin duk magana idan ka ce shehi ya faɗa to magana ta ƙare to shehi ba faɗa ya ba har littafi ya rubuta a akan wajibi ne a nemi guri wanda za a dinga tara mata ana karantar da su Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama akwai wasu abubuwa da ya kamata mai taujihi a kansu yanzu na shigo garin nan na samu akwai matsaloli musamman ta janibin abin da ya shafi auratayya maza sun zo da nasu koke-koke sannan kuma wasu daga cikin matan su ma sun zo da nasu matsalolin daga ƙarshe da na haɗa sakamakon sai na fahimci cewa ɗaya daga cikin abin da ya haifar da matsala daga janibin matan har janibin mazan abu ne ake gina shi ba don Allah ba shi ya sa kuma dole a sha wahala duk abin da ya zamanto a sasinsa ba Allah aka nufa da shi ba to wahala kan za a ci gaba da fuskanta shi ya sa a karatun jiya na ji wa'azi iri biyu ne akwai wanda za a ja aya da hadisi a wa mutum shi muke yanzu wanda aka ja aya aka ja hadisi ba a ba su ishe shi wa'azi ba to sai dai jira wa'azi da biyu ne wanda kuma duniya za ta yi. ranar da kuma mutum ya sake duniya ta mai wa'azi to ya shiga uku kuma wannan matsalar yanzu mun gama magana cewa na na Khadija Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya da ya bar duniya ba wani abu na dukiya ya mutu ya bar wa matan shi ba kai bal ma hasali su annaba ko gadin su ba ai duk abin da suka bari ga al'umma su sadaka ne amma yanzu idan ana maganan alfahari da miji idan matar annabi ta miki akwai matar da ta isa ta kare mikewa a duniya saboda me ai ba kudi ya mutu ya bar musu amma me yasa yanzu inda a ce mijinki shine gwamnan garin nan ko mijinki shine shugaban kasa a yanzu da matar annabi yanzu tana nan idan ta miki matar shugaban ƙasa ba za ta yi minki ba me yasa na farko dai ta tabbatar mijinta mijinta ita matar shugaban ƙasa bai fi mijin matar annabi ba me yasa ai ba kuɗi ya mutu ya bar musu bai koma zuwa ga Allah saboda sai saboda ƙa'ida guda biyu kawai annabi ya faɗa ya ce idan za ku ɗauki aure za ku ba mutum ku kalli abu guda biyu kawai dinahu wa kulka addininsa da kuma sa mai kyau to su ta janibin iyaye mu sai suka daina ba da aure saboda ɗabi'ar mutum da kuma addini da an ce an zo ana son yarinya sai a duba a to wacce mota ya yi Sana'a ina yake aiki a federal government yake aiki ko a state government ko a local government a local government din ma a ina yake aiki tita ne karantarwa yake don a local government aka samu malamin firamare ne su ya samu matsala a titin ko eh, in kuma wato ɗan kasuwa ne sai a tambaya kasuwancin me yake a ina rumfunansa suke a layin yan gwal ne ko ba layin yan gwal ba ne ya ka fara wannan lissafi gashi nan yanzu mata kullun shiga rigima suke amma kuma ba sa yin tunani kuna tare da wata ta yi aure ta fada matsala ke ba kya makanki tunanin matsalar da ta shiga kakki fada ma irin wannan rigima ki kauce mata amma bai hana kuma gobe ka ga wata kuma ta zo ta fada irin wannan rigima shi yasa ake cewa al'aqilu shine manita bala da gari mai hankali shine wanda abu ya faru da wani sai ya zama masa wa'azi mallam ya tabi bi ghairihi duk wanda abu ya faru da wani shi bai zama masa wa'azi ba to shi sai ya zo ya fada cikin abin da shi sai ya zo ya zama abin wa'azi malam magana da kake yi na cewa an aiki yarinya ana so a gano ko kafin in taso din nan a maiduguri a university na maiduguri akwai yarinya da ta haifi yarinya ɗaliba ce bayan ta kashe yarinya ta zo ta sa ta a sole tana so za ta fulushin din yarinya me janyo wannan shi yasa za ka ga ɗabi'un da kake jin labarin su da suna faruwa a yankin kafarai sannan sai ka ga suna faruwa a yankin musulmi su manan da tasu matsalar mun yi magana jiya da daddare a wajen kara sun daina aure sai farashi ya fi so ya gama ta kaman kara ko tsada sannan sai ta zama kaza sai ta zama kaza wanda sharaɗin da ma'an zanen lafa bi hannun zan sai suka samu matsala ta wannan bangaren su kuma mata sai suka daina duba addinin mutum da kuma ɗabi'arsa mai kyau na je wajen wani daga cikin yan uwa sai na ji ya ba da fatawa wata rigima ta taso ya ce auren ya mutu sai na ce masa baka kyauta ba a matsayinka na mai karantarwa idan rikicin aure ya taso ƙoƙarin ake a sulhu sai ce to da Allah bari mu buɗe maka matsalar in kai ne in jiya za ka ya ce mace ce tana zaune tare da mutum ba ta san yana shan giya ba sai bayan da ta zo zaman auren lokacin da ta kama shi yana shan giya ta bi ta kai ƙara gidansu cewa yana shan giya aka zo zaman ga babanta ga shi ya ce a tafo Allah ya kashe shi ta mai ƙarya ne Allah ya isa shi bai ma fi ba aka tashi a haka tunda babu wani dalili da za ta iya kawowa abu ne wanda tsakanin shi da ita yau da gobe sai ta halinta ta yadda har baban da babanta duk sai da suka gamsu cewa da gaske yana shan giya da ta zo ta ɗauko ƙara ta kawo gida ga halin da take ciki sai suka ce ta jefe haƙuri ta gaba da masa addu'a ai shirya ta Allah ne shi kenan shi kuma yana jin haka wannan sai ya ba shi ƙarfi sai ya ya siyo giyar kwali-kwali sai ya ajiya gida yadda kasa ana sa fab alaf a fulis da suwaye da suwa haka ya zo ya jirge a fulis ya samu promotion aka ƙara mataki na gaba ma idan ma zai sha giyar ita take ita take sarrafin shi ya sha giyar suna da ƙananan yara guda hudu da ya taka mataki na gaba idan ya zo zai sha giyar ƙananan yaran sai sa a yi musu mitsin giyar da five alarm a ba su da ya taka mataki na gaba ya ce to ita kanta ya daina kwanciyar aure da ita yin tayar da za ta dinga shan giyar kuma za ka ga in dai akwai duniya za ka ga mata sukan iya haƙuri da irin wannan ko ba matsala ba ne a gurin wasu da ƙyar ake iya samun kaso biyu cikin kaso goma wanda in akwai da kunne na na ji wasu 'yan mata ko shekara ashirin ba su kai ba suna cewa wallahi su umarcin yana da kuɗi ko shekara ta tamanin yaro inda yana da kuɗi da ko shekara ta tamanin yaro da shi ne ya ce man alaga ta malam wannan ita ce matsalar da ta faru idan kai ne ya za ta yi to babba ne sai ya sa ta ce ta tafi gidan rediyo kaza idan ta je ta fashe da kuka yan jaridu za su zo za su fila da ita kafin ta tafi ce amma ki biya ki faɗa mai kice saboda bayan sun rabu sai ya zo ce lallai yaran ki sai ya kwashi yaran ta ce ita kuma ba zai kwashi yaran ba to sai rigima ta tashi shine ya ba ta shawara ya ce yanzu ki je gidan rediyo amma kafin ki tafi ki biya ki je ki faɗa mai kice mai yin saurari shiri da ake kaza na siyasa karfe kaza zai ji abin da zai faru ya ce kawai da kin je gidan rediyo ki farke da kuka yan jaridu za su zo su fira da ke kaza kaza kaza kaza ki fasa magana ya ce shi kuma yanzu wannan magana ta faso a wajen shi to matsala ne to da haka da ya ji wannan shi ne ya haƙura ya bar maganan yaran domin shi da ta ɓasa masa matsalolinsa na rayuwa gare haƙura ya bar maganan yaran kuma haka ake wannan yana daga cikin matsalolin da mata suke fuskanta akwai wacce ta zo ta same ni ta ce min wallahi idan yamma ta yi za ta ɗauki mota ce wanka ta fita ta ce tana yawo ba yawon Allah da annabi take yi ba kawai tana neman inda za ta samu wani namiji a daidai lokacin wanda zai taya ta kowaye za ta amince mai ke da shi ta ce saboda kunci aure da take ciki ga mutum ya ajiye ta zai ba ta abinci zai mata kaza zai mata kaza zai mata kaza amma kuma ba shi da lokacinta amma kuma mata na yarda da irin wannan rayuwar inda akwai duniya a ciki sannan iyaye da yawansu su kuma da ba sa jin tsoron Allah yarinya ɗaya daga cikin manufar da ta sa ake yin aure ba dan komai ba akwai wata mu'amala da babu yadda za a yi Allah bai da kowa ya yi ta da mace ba sai mijinta shi yasa ake aure da ita sai yarinya ta zo ta kawo ƙara gida ta ce tana fuskantar matsala sai a ce wai ta rasa ci ta rasa shari. ku ba kwa ciyar yadda ita ba kwa shayar da ita ne sai a ce wai ai tunda bata rasa ci ba bata rasa shi ba ke yi haƙuri saboda da yawa ɗaukar 'ya'yan suke yi ta aurar da su a matsayin waɗannan 'ya'yan nasu source income ne sun ɗauke su wata hanya ce da kuɗi yake zuwa musu da haka kowane irin hali yarinya suke ciki to ta ya haƙuri kacce dai ta janyo abin da yake zuwa musu na kuɗi hanyar ta toshe ita ce babban matsalar wannan yana daga ciki matsalolin da yake faruwa to shi yasa wata rigimar sai an tafi lahira tukunna shi yasa da mata suka zo za su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a na'am kan abu guda shi da suka yi masa mubaya Allah ya ce masa ya ayyuhan nabi idan aka mu'minati mu'minatu idan mata masu imani suka zo maka abu na farko kafin su ma annabin ba a dole zamanto akwai alaƙar su da Allah ta imani daga lokacin da kika yi sakaci alakar ki da Allah ta hanyar imani ta lalace to komai na ki ya riga ya lalace kuma sai yadda hali inaka ala alla yushrikna billahi shay'a za su maka mubaya'a ba za ka haɗa Allah da kowa ba shirka yau idan aka ce an yi bakon boka a gari a kowace unguwa kana zuwa za ka ga ɗaya daga cikin kwastomin bokan kaso 100 kaso 80 ko da wani abu mata ne za a ce ta wani ya bayyana ai maganin shi yadda ka san yankan wuka wannan ta kai wannan wannan ta kai wannan wannan ta kai wannan haka ake kuma wata za ka ganta ma da hijabi da niqabi wata ma sai ta taso daga islamiyya za ka raba ta kuna yin karatu ana karanta muku cewa daga cikin rukunin imani guda shida na farko ba shi bane an tu'mina billahi nabi ne ba wa mala'ikatihi ba to da yawa kawai fassara kuke rikewa ba tare da ɗauko abun daga duniyar karatu ba ku sashi a duniyar aiki yin imani da mala'iku akwai jimlatan akwai tafsilan jimlatan a dunkule Allah yana da adadi na mala'iku wanda shi kadai ya san yawansu banda shi babu wanda ya sani tafsilan kuma Allah ya faɗi ɗaiɗaiku a ƙur'ani da hadisi da kuma aikin da suke annabi ya faɗa mana ya ce mana akwai munkir akwai nakir mala'ika munkar da nakir annabi ya faɗa cewa da an rufe mutum a ƙabari lokacin da za a juyo gida a dawo ɗaya kunnen shi na sama yana jin ƙarar takalmin mutane za su dawo gida ɗaya kunnen shi na ƙasa yana jin wa'annan mala'ikun za su taso za su zo za su tashi su taimaki um ya a masallahi tashi baiwar Allah kuma annabi yake sanda za su taso za su zo da guduma za su zo a hannunsu sahabbai suka ce ya waye zai ga mala'ika da guduma hankalinsa bai tashi ba annabi ya ce masa eh, matsalar ita ce imani da aiki mai kyau in mutum ya shiga kabari da imani da aiki mai kyau to ko mai mala'ika ya riko babu da zai sama da hankali amma kika kuskure kika shiga gurin alakar ki da Allah ta lalace to an samu matsala wannan shine abu na farko to dan haka wa'annan shi yasa nake cewa a gurare da dama yana da kyau yan uwa masu karantarwa su dinga samun lokaci suna ɗiban mata suna zuwa makabarta da su domin maza ne ke zuwa jana'iza a nan ƙasar mata ba sa zuwa kuma a musulunci ya halatta a yi sallar jana'iza da mata kuma a je makabarta da su zuwa ne dama akai akai da sunan ziyara shine annabi ya hana yake la'anallahu zawaratul qubur da sigatul mubalaga Allah ya tsine wa mata masu yawan zuwa makabarta da sunan kai ziyara yanzu nan wajen da wata za ta je kabari ta ce a haƙa mata kabari daidai iya girmanta da faɗinta yanzu da ranta da lafiyarta ta shiga cikin kabarin idan kika shiga kika kwanta irin yadda mamaci ake kwantar da shi in ya mutu wallahi ba za ki iya fitowa ba sai dai a fito ne to yanzu da ranki da lafiyarki idan kika shiga ba za ki iya fitowa ba sai an fito da ke ran da kuma aka shigar da ke ba ba sai da hali ba to wayannan mala'ikun akwai su akwai munkar akwai nakir sannan akwai mala'ikun da Allah subhanahu wata'ala ya haɗa ki da su tun daga ranar da kika fara al'ada kika balaga na dama ana ce masa raqibul atid na hagu ma ana ce masa raqibul atid Allah ya ce wala qad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mu muka halitta dan adam mu muka san abin da ransa take masa waswasi yayin da ya zauna sannan wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi shi kusa da shi sama da jijiyar ka sauya ta hanyar mala'ikun da zamu turo su raye da shi Allah ya ce idh yatalaqqa mutalaqiyani lokacin da masu haɗuwa za su haɗu a dama ko a hagu Allah sai ya ce ma yarfi min ƙaunin babu yadda za a yi wata magana ko wani aiki ba sai sanda za ki illa da dai raqimun ati akwai mala'ika yana kusa yana halacce sannan kuma raqib yana kiyaye duk abin da zaki yanzu daga safe zuwa dare dan girman Allah a cikin kuwa ya zike kirga maganganun da ya faɗa amma kun san cewa maganganun da za ku yi daga safe zuwa dare ba wai aikin ba a kirge suke wata magana kin manta kin yi ta amma akwai ranar da za a fito da ita gaban Allah cewa gashi kin yi ta to rashin tasirin imani da mala'ikun ne yake sawa da dama daga cikin ku sai mutum in zai yi abu ya je ya bakoye ya bakoye wata shiga yana ganin ba mai gane shi kuma ya aikin banza duk inda za ki shiga akwai waɗanda take tare da su wanda in ba wanda ya su ya hana su shiga gurin me za a yi me za a yi sai sun ɗauko rahoton me yake faruwa a wajen wannan yana ciki to don haka shirka yanzu ta yaɗu cikin mata ta hanyar bokaye shekara biyu da ta wuce zuwa uku na gama tafsiri a watan ramadana na samu tarin cirin takardu wanda ban san iyakarsu ba mata da dama sun je wajen bokaye irin wa'annan sun ce suna da bukata bokayen sun ce bukatar ba za ta yi wa sai sun yi rubutu a gaban su tukunan, mace ta kwanta an yi amfani da su sannan bukatar za ta biya kuma sun je din kuma an yi hakan kuma bukatar ba ta biya ba to yanzu an zo ana neman ya za a yanzu ke wala neman ba sun yi da za a yi domin kafin a je a irin wannan ya kamata a zo a yi tambaya ya ya kamata a yi to shirka da Allah sannan abu na biyu Allah ya shirik na billahi shi'an wala ya shirik na ba za su yi sata ba sata yanzu wasu iyayen da kansa suke koya ma 'ya'yansu sata kwanan nan a nan garin wani ce min suna cikin mota ta haya kafin su sauka ya ji wata uwa tana ma 'ya'yanta nasiha wato wasiya ko ko tsuba ne ta ba ta kirki ba za a ce to kin ga yanzu wance da ta tashi ta aure a gashi hannu biyar ta shiga yanzu ɗakin ta yana nan ba mata katsin tsinki. to ke ma sai kin yi haka sai a ce mata a koya mata cewa duk lokacin da miji in ya kawo naira ɗari biyar ne a yi cefane to nan naira ɗari biyu ya kamata a yi naira ɗari uku kuma a dashe ya kamata a biya shiga sannan ki dinga kokari kina bibiyan aljihunsa in ya kwanta ki duba ki gani nawa ya aji in naira dubu ashirin ne aljihunsa ki zari dubu biyu ko dubu ɗaya ai ba zai gane ba kaza kaza kaza haka za a yi sata cikin mata sai da hari idan taron biki aka zo ko kun sani da wahala a zo taron biki na mata a tashi ba a sata sata ba a sace mota takalmi wata dan kunne wata menene menene akwai taron bikin da kwanaki wata yarin mata ta samu yadda dan kunna na GL mai kyau wata garin kokarin ta sace dan kunnan ta ya gama yarin ya kullu sace sace da waya da waya da menene haka ake sannan abu na uku Allah ya ce wala yaznina ba za su zina ba ba za su zina ba yanzu ɗaya daga cikin maganar da muka fara yanzu yayin da yaran ku suka taso yarinya ta fara yin al'ada ta fara balaga daga lokacin da yarinya take da shekara sha hudu sha biyar kafin ta kai shekara ashirin a wannan yanayin ta fi kowane lokaci hatsari ma abinda yake damun ku iyayen na sha'awa idan sha'awa ta motsa miki kina da miji zaki koma kina da alternative ita yarinyar idan sha'awa ya motsa mata bata da miji wata ana nan ana jiran sai mai gida da mota sai menene menene menene bai zo ba kuma tana buƙatar namiji to ko dai dama buƙatar a yi ta ta hanya mai kyau ta hanyar aure ko kuma sai ta faru ta hanya mara kyau ke sa wata tana nan tana jiran gida da mota da waye da waye ba a samo gida da mota ba sai yarinyar ta zo mata da ciki matsala ta faru wannan yana daga cikin matsalolin da yake faruwa ita kuma zina a kankin kanta matsala ce, shi yasa ibn al-qayyim a cikin adda'u wa dawa yace ko al'umma ce ta dauki zina a matsayin aikin yi ko gwamnati yace in tana da karfin tattalin arziki sai Allah subhanahu wata'ala ya wargaza zaka barin ba ku misali yanzu za ku ga matar da wani ya zo ya bi ka'ida ya neme ta ta hanyar aure aka daura masa aure wanda za a ɗauke ta a kai gidan miji idan an tashi za a ɗauki gado da katifa da abubuwa a je a kai iyayen ba su san mai za a yi akan gadon da katifa ba idan aka je aka kaita shi mijin yana da watakila uwa yana da uba aka kai yarinyar kowa ya watsi yayin da yarinyar ta shiga ɗakin ya janyo kofar ya rufe babu wanda ke tambaye shi kai dan me kasa ƴan mutane ɗaki ka kulle kuma in gari ya waye ya fito ba wanda zai tambaye shi me ya faru a ɗakin babu da za ta samu ciki haka za su fito ya jera da shi da ita za a tafi asibiti za ma su iya cin karo da babanta a hanya ko mamanta a hanya ina za ku ya ce za mu je asibiti ne wallahi wancan ce take da juna biyu akwai matsala ranar da ta haihu ba ma shi ba abokin shi ma sai ka jaji yana faɗa cewa an mana haihuwa amma ta ɗaya ɓangaren allah ya kiyaye yanzu ba wata za ta yadda mutum ba mijinta ne iyaye ba za su yadda ba kawai a ga yarinya tashi ko ɗaki ya ja koma ya kulle ya ce wa iyaye sai da tafi akwai wanda zai yadda da wannan ba wanda zai yadda da wannan sannan ita da za ta yi wannan mu'amalar ta samu ciki ba za ta iya jerawa da yadda ya mata ciki ba ta ci karo da babanta hanya kai wannan kuma waye ta ce a saurayi na ne ina za ku ta ce a na dan samu juna biyu ne ta hanyar za mu je aka gudu. za ta yadda ita za ku ga inda matsala za ta faru a samu ciki ba ta san cikin shi da ya cikin bai san cikin yan uwansu ba ka so a jingina cikin zuwa gare su yan uwanta ba ta so a jingina cikin zuwa gare su sannan duk ranar da ta haihu ba wanda zai yarda ya zo ya tsaya ya ce to jama'a an haifan mana ya babu wanda zai yarda da wannan babu shi ya sa za ku ga a nan cikinku duk wacce mamata ta tsare mata mutuncinta ta kawo ta duniya ta hanyar aure wallahi ta riga ta gaza mata kowane irin gata sau da haka ki ji tsoron Allah yadda mahaifi yake ta tsara mutuncinki ba ta yadda ta kawo ki duniya ba sai ta hanyar aure ke ma ki kuskura ki kawo wani yaro duniya ba ta hanyar aure ba domin diyaran yaron da aka kawo shi duniya ba ta hanyar aure ba wallahi an saka rayuwar shi cikin matsala da jarraba shi yasa zaka ga irin su mafi yawanci idan suka taso haushin kowa suke ji a society ba ta kima su banka ma garin wuta ba kowa ya kone saboda yaro ne ya taso in rigima ta taso ba yadda za a yi a nuna ubanta, saboda an ɗauko shi ta hanyar nuna shi walayin zinina akwai wata yarinya kwanaki tana yuki tana ingila tana karatu wani ɗaya daga cikin yan uwa ta bugu take faɗa mai cewa dan girman Allah a taimake ta a saka ta cikin addu'a wanda yake mata ainihin wato a akan project ɗinta shi kuma ya rantse da Allah ya ce ya yi zina da ita ta ce wallahi tallahi a makarantarsu har zuwa kallon ta ake yi a zo a gagawarta ba ta taɓa yin zina ba kuma ɗalibai 'yan Najeriya kuma musulmi suke zuwa ana kallon ta a zo ga wata ko zina ba ta taɓa yi ba a rayuwarta ta ce ita kuma abin da ya yi mata tasiri ta ce abu ne ta ce mahaifiyarta tana kan gado ba ta da lafiya ta da ita saka ita ta ƙarshe tana jinyar mamar wasiyar da mamar ce mata ta ce mata tana ba ta wasiya a matsayin ta na yadda ta haifa kar ta kuskura ta bari alaƙa ya haɗa ta da kowane namiji in ba ta hanyar aure ba ne ta ce kuma idan ta kuskura hakan ya faru ba ta yafi mata ba kuma ko a lahira ba ta kaunar Allah ya haɗa fure' ita ta ce wannan wasiyar mahaifiyarta ta mata ba ta daɗe ba ta koma zuwa ga Allah ta ce ita kuma da wannan ke alkawari duk inda za ta samu kanta a duniya ba za ta bari alaƙa ta haɗa ta da wani namiji ba in ba alaƙar aure ba kuma da aka yi addu'a Allah ya taimake ta shi wannan sufa da ya rantsa da Allah ya ce sai makarantar ma ko rashin. ne ta kore shi to wala ya zinina kada a yi zina yanzu idan zina ta faru kaso ɗari a duniya to kaso 90 da wani abu mata su suke buɗe ƙofa take yiwa su suke bude ƙofa take yiwa zinar <clears throat> kuma ga matsalolin da yake rattabuwa a kanta ga abubuwan da suke biyo baya idan an yi sannan bayan wala ya zinina wala ya tsakunna auladukunna ba za ka kashe ƴaƴan da suka haifa ba kisa hissi ko kisa ma'anawi kamar yadda yanzu yake faruwa ɗin mace ta je ta ɗauko ciki ta kashe yara sannan yana daga cikin abin da wasu ke yi yanzu akwai likitan mata da ya faɗa min yace yanzu yadda matan aure ke zubar da ciki yan mata ba sa yi yace saboda maganan boko ta riga ta shigo ciki mutum ya riga ya tsara cewa 'ya'yan da yake so ya haifa ba za su wuce uku ba da haka in haihu ɗaya biyu uku duk wata daga zarar ta sake ɗaukar ciki sai da sai an zubar da ciki sai an zubar da ciki ko kuma kika ma'anawi ki haifi ɗa idan kika haifi ɗa kulawar da ya kamata ki ba yaron ba za ki ba yaron ba yanzu ba gashi nan ana fama da yara masu shaye-shaye ba gashi nan ana fama da ‘yan mata ka ga yarinya ta yi ɗinki na rashin mutunci ta matsa jikinta wata yarin in ka ga wata rigar za ka ɗauka shi ɗan ne zai saka yarinya in ta dawo ta fata sai ta ce mamarta ta dawo to kin dawo mai faru wai za a taimaka mata a cire mata rigar ta kasa sai a kama riga a dinga kokuwa kitikir kitikir za a cire rigar kaga yarinya in ce dinki ta cire hijabinta da ta zo za ta duka ce wani aiki za ka ga da gabanta da bayanta duk a wani haka ake ko kun sani ai kaga wani lokaci yarinya ta zo za ta sai abu tana duddukawa sai kaga mutanen Allah gayu su ma suna duddukawa saboda akwai abin da za su hango tana dukawa tana dukawa su ma haka aiki to irin wannan yana haifar da fitinturu a gidaje da dama kaga wani ya zo ya zauna yana alola ya ci gama me yasa yake ta kuskura baki ya ci gama alolan saboda akwai wacce ta yi ɗinkin banza ta shiga banza ta zo ta duka gabanta da bayanta a waje ba alola yake ba ita yake kallo saboda haka zai ta kuskura baki kuskura baki ba zai ƙari sai ta tashi tukunan sannan zai da kuskura baki wannan matsalar yana daga ciki ga ɗinke-ɗinke nan ana ta yi shi yasa Allah sai ya ce wala yaznina wala yaqtulna auladahunna karkashin wannan na wala yaqtulna auladahunna kar ta kashe ƴaƴansu sannan akwai wala ya atina bi buhutanin yastarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna kada su zo da kirkiran ƙarya yana daga cikin kirkiran ƙarya mafi girma mace ta je ta ɗauko cikin wani da aurenta ka zo ma wani da shi haka ake yanzu wasu 'yan matan sun yi dabara sun yi wayo idan za su yi aure yanzu to mijin da za su aura ba sa yadda alaƙa ka haɗa su da shi amma suna da abokai a gefe wai kaji namiji da aboki mace da aboki ko abokin namiji na je lagos zan dawo ina iya sai ga wata yarinya da ni da ɗan agaji muna tsaye sai ta zo sai mana sallama sai muka amsa sai ta ce a wannan alhaji umar ne nace a bashi ba ne ta ce to ta ga alamar mu yan uwanta ne musulmi kuma daga arewa miki na ce eh gaskiya haka ne daga arewa miki inda gashi ta ganni da malin malin ta ce to da Allah mai suna na ce ni suna na Musa to da Allah ko zan taimaka an bata nan man waya ta na ce zan baki mana sai na dauka sai na baka, sai da ta gwada ta kunna sai ta tabbatar nan man wayan yana yi to sai ta ce mun jirgin mu zai tashi karfe goma sha biyu da rabi ne su kuma jirgin su zai tashi karfe uku da rabi muka rabu da yarinyar nan a Jafo na dawo kaduna da sati sai sati biyu tunda ita nasara za ka so kawai yarinyar nan sai ta bugu mun waya wai da Allah tana so za ta zo ta kawo min ziyara ba ta fasan da ba a iya ba kuma ka haɗu ba ba ta sanya nake ba ba wa za ka zo ta kawo min ziyara sai na ce mata a'a ai wato ta yi haƙuri ba tana nasara ba ne akwai abin da zai kawo da nasara in na zo mahar ta ce a'a ai in dai har zan zo to akwai abin da zai kawo ni don haka zai ba bani da lokacinta amma bai yiwa ita ta taso ta taho in to ita ta same ni ban da lokacinta da haka ita dai tana so ta taso ta ta zo Ina ce mata a ta yi haƙuri gaskiya domin kin ga ita mace a ƙa'ida ya kamata a same ta a inda take ba ita ta zo ta samu mutum ba sai ta ce wai to ni ban da ƙawaye mata ne yanzu ce ta ayin ga namiji da tsawaye mata dan iska ne kana namiji mai hada ka ƙawance da mata na ce mata ai dan iska ne wai to mutunci na ce ke ba gance muna magana da ke ba yanzu faɗa miki da ke ba mutunci muke da ke ba to da naga za ta bata min lokaci na ce mata ke bari ki jima'a salama ni ba ni da wannan lokacin da haka kawai mace ban santa ba daga wata duniya ba za ta kaso ta zo ta kawo wa ba za ta zo ta kawo ma ziyara to haka ake yanzu don girman Allah a cikin kuna wata ta je ta ɗauko ciki a waje da mijinta da aurenta mijin yana tsammanin cikin shi ne a zo kun san yadda laulayi wata idan ta fara laulayi za ku ga cikinta nama yake bukata wata naman kaza yake bukata wata kilishi wata balango yake bukata haka mijin zai taɗa ɗawainiya wajen nemo mata kilishi da balan wata ma a daidai lokacin da ba a samun goruba sai daga cikin cikinta goruba yake bukata ko taura ko wani abu ya zo ya ta ɗawainiya da ita wajen nemo waɗannan abubuwan a zo a gama tsawainiya na wannan wata uku zuwa hudu da ake na lauyin lai wata rana ba ta iya bacci bai iya bacci saboda matsalar cikin ana nan ana cikin wannan yanayin me zai faru ka zo haihuwa a sashi je je kayan haihuwa bayan ya zo ya sai kayan haihuwa ta zo ta haihu a zo a ci yanayin abincin da za ta ci ma ya canza sai an kawo kaza sai an kawo kaza an yi kaza duk wannan wahalar fa da mijin yake yi ba ɗan shi ba ne ɗan wani ne ta ɗauko ba a zo a haifi yaron yanka masa ragon suna yi masa kaza yi masa kaza ba dan shi bane dan waye dan wani ne yake wahala a kai yaron ya taso ya dauki yaron ya dawai ne sa shi makaranta yi masa kaza yi masa kaza yaron ya taso gidan ya yi mu'amala da wasu mata a gidan a matsayin iyayen shi ne kuma ba iyayen shi bane dan ba dan shi bane sannan mutumin nan ya mutu yaron nan ya zo ya gaje shi kuma duk ba ɗan shi ba ne billahi alaikum duk wacce ta irin wannan cin amana ran da duk ta je gaban Allah ta tsaya Allah ya tambaye ta ta tana da na ba da amsa a gaban shi eh Mai ta tana da to dan haka ana nuna mun cewa lokaci yayi magana ta ƙarshe da zan tsaya a kanta maganganu ne kamar haka na farko iyaye su ji tsoron Allah ana fama da rigimar aure yanzu daga shekara ashirin zuwa ashirin da biyar zuwa yanzu daga shekara ashirin da biyar abin da ya baya mafi yawanci a da a wayancin shekarun za ka ga idan mutum ya taso ya samu baban shi da mata uku ko hudu za ku ga tare ake kufa tare ake mutuwa amma yanzu daga shekara ashirin da biyar zuwa yanzu da yadda idan aka yi aure ake sanarwa a buga invitation card idan an yi saki haka ake zuwa a sanar yanzu sai kun ga ko dai da sakin auren da auren su zamo ɗaya ko kuma sakin auren ya fi auren yawa haka ake me yasa hanyar da ake bi ne wajen neman auren akwai matsala su da yawa daga cikin 'yan mata sun fi son kariya hanyar da ba za ta bulle ba jiya na buga misali a wajen karatun dare na irin ƙaryace-ƙaryacen da suke shiga da aka kar wannan ya shi shine ma'auninku na yin mu'amala ta ɗaukar 'ya'yanku ku baya. domin idan wannan shine ma'aunin yau za ka iya ba mutum yarka bai da ko sisi gobe ya zama yana da wani abu ka iya ba mutum yarka kuma yana da wani abu gobe ya zama babu wannan duk mun gani a rayuwa mun ga wanda ba kowa ba Allah ya mai da su kowa kuma mun ga wanda suke sama Allah ya dawo da su ƙasa idan wannan shine ya zama ma'aunin ku to akwai matsala kuma za a ci gaba da samun matsala wannan ku yadda da wannan sannan mutuntawar da ya kamata a mai 'ya'yanku babu yadda za a iya samun ta yayin da ya zamanta ana gina abu ba don Allah ba don wani dalili ake gina shi wannan yana sannan ku yi ƙoƙari wajen koyar da 'ya'yanku da karantar da su tun daga addini da kuma yadda za su je su zauna gidan aure lami lafiya domin saƙonni suna zuwa mun ban tabbatar ba labari ne zai iya zuwa zama gaskiya zai iya zama ba haka ba ne. an ce a nan garin na daga cikin garuruwan da mafi yawancin mata ba su san kimar mazajensu ba ba sa girman mazajen haka ne to yan gari ne za su ba da shaida ko haka ne to matan sun ce ba haka ba ne. ko ba haka ba ne? da wuya su yadda ku? Eh? ni shawarar da nake barwa ku ji tsoron Allah wata rana ko ba a nan ba ko a wani guri in an samu lokaci za a faɗi sifofi na mace mumina mutu ne kirki wajen guda talatin da tara ɗaya daga ciki yanzu ku dinga koya ma yaranku yadda za ku je tukun nasi gaban aure domin yanzu ana samun matsala akwai guraren da yanzu ake aurar da yarinya mace ka gaban da indomi ba ta iya dafa komai ba ban san wani sakare ne bai iya dafa indomi ba yaya za a yi zaman aure ya yi an aurar da yarinya ba ta iya dafa komai ba sai indomi indomi fa an aurar da yarinya ba ta iya magana ba duk abin da ya fito daga bakin ta faɗa shiga ne ba ta da kwalliya ba ta da tsafta ba ta da kaza ba ta da kaza shi yasa da zaran an tafi zaman aure kwana ɗaya biyu yarinya dole a samu matsala ta dawo idan su kansu iyayen kana faɗa musu wasu abubuwa su kiyaye su wata ma yanzu akwai abin da ta kun ka faɗa a nan gurin sai ta ga ai ita ba za ta yi wannan ba sai ka ce wata iska ai ita ba ai iska ba ce ba za ta yi wannan ba haka suke kallo shi yasa yanzu a ƙasashen da suka ci gaba musamman idan aka samu matan da suka san addini su ya kamata su jagoranci wannan tun da harka ce ta yan uwansu mata ku bubbuɗe guraren da yake na wayarwa da mata kai kafin mace a aurar da ita da wata ɗaya za ta iya zama zaunawa a irin wannan santar a wayar mata da kai a irin waɗancan guraren shi yasa sai ku ga mutum ya auri mata ɗaya kuma ya ci gaba da zama da matar shi kuma ba ita ta ci kar ya tsara aure ba saboda idan an tashi mace ita kaɗai za a koya mata abinci ya fi kala hamsin kuma wallahi mace ta iya abinci yana da matuƙar muhimmanci ɗaya kenan za a koya wa mace ɗaura ɗan kwali kawai ya fi kala hamsin za a koya mata tafiya a gaban namiji a ce ga yadda ake tafiya idan ruwa mace ta ɗibo daga can kafin ta kawo sai a ce to ga yadda ya kamata ta tafi amma mu yanzu anan wata in ta ɗibo roba da gudu za ta so ta an tsaye mara a ciki ka gama ta tana tafiya yadda ka san muhammadu awal ne yake tafiya a hanya da kai da ita ba bambanci kuma tana mace ai akwai matsala ai to irin waɗannan matsalolin sai an gyaggyara su tukunna sannan za a samu a dinga zauna a lafiya saboda haka Allah madaukakin sarki ya bada ikon gyarawa wannan suka karatu Allah ya sanya makaratun ka albarka wanda kuma ba su yi ba su yi kokari su dage su san wani abu na addini kar mutum ya tafi lahira din haka yau ake yin aiki gobe sakamako ake duk wanda ya kuskure ya tafi lahira yana rayuwa a gari irin na sakwata a yanzu da uzuri na jahilci gaskiya da wahala uzurin ya zama karfafe a gaban Allah muna roƙon Allah ya sa abin da muke karanta ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abin da na faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda kuma na kuskure Allah ya yafe mana da ni da ku abinda muke karanta Allah ka azurta mu yin aiki da shi dan sarkin sunayensa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shek new value to after the corona kenan daga garin kaduna ma yanzu a kasar da ne shehu kalmar musulmi